Tun a ranar talatar da ta gabata ne bangarorin siyasar kasar ta Nijar suka fara fuskantar juna da zumar tantauna hanyoyin kawo ƙarshen kace na can da ke tsakaninsu yau shekaru kusan biyu. Lura da alamun yiwuwar samun fahimta ya sa waɗannan 'yan siyasa a ƙarƙashin shugabancin Firaminista Birjira Fini kiran taron manema labarai a yammacin jiya Laraba domin yi wa jama'a bayani akan wannan yunkuri. kamar yadda za a ji daga bakin tsohon firaminista shehu ahmadu na ƙawancen jam'iyyu masu mulki. yau watanni 'yan adawa suna sha ba su yarda ba da yadda za a tafiya wannan zaɓe mai zuwa kundin zaɓe bai dace da su ba waɗansu kuma gyare-gyare ba su dace da su ba yadda ake tafiyar da mulkin bai dace da su ba kai yarda da zumunci tsakanin ƙasar nijar bai dace ba inda kai a yi zaɓe cikin lami lafiya farko sani in ka ba zamna ba cikin hankali ba daɗi babu cin gaba ba ci gaba Ga gashi dama tashin hankali na tsaro ya dame mu talauci ya dame mu harkoki da yawa sun dame mu gwamnati tana da matsaloli da yawa shi ya sa aka ce yanzu a zo a zamna a tattauna waɗannan matsaloli nan duka a gyara su to sai ga shi jiya kowa da kowa ya amince a jimarci juna hankali kowa ya dawo zumunci da aminci ya dawo 'yan adawa waɗanda suka wa dukkan wani zaman da ya shafi tsare-tsaren zaɓuɓɓukan da ke tafe sun gindaya wasu sharuɗa a matsayin wani matakin share fagen soma tattaunawa. Ahmadu Jibo Max shine mataimakin shugaban ƙawancen 'yan adawa na frdr Ko na zuwa nan sai NDP kullum kun ga sarakai zaune kun ga 'yan krista zaune kun ga jabiru zaune sai an kare batu su tashi kuma su kakkaɓe riga su hita ba su gayyi ba ba su ji ba ba a gaya musu ba to wanga na yin shaida shaidan da baya magana muka ce sai an kara shaddu da za su zuwa da ƙasan waje wanda ke bada kuɗin su yi siyasa su zo su ga abin da ake ciki onu india da union european su ukun aka tsaida yanzu haka 'yan hamayya da dama ne ke garkame a gidan yari saboda dalilan siyasa in ci shugabannin 'yan adawa saboda haka suka bukaci a fara sallamo su don kawo ƙarshen ƙin yardar da ke tsakanin su da masu mulki yayin da firayim minista a wannan zama ya ja hankula a kan bukatar a dubi barazanar tsaron da Nijar ke fuskanta a yau. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.